kotun tarayya ta bada belin alhassan doguwa babban kotun tarayya da ke jihar kano ta bada belin shugaban masu jihar a majalisar gidan najeriya alhassan ado doguwa wanda ke fuskantar tuhumar kisan kai da kuma yin amfani da makami ba bisa ka'ida ba kotun majalisar ta kano karkashin jagorancin mai shari'a ibrahim mansur yola idris ta mika alhassan ado dogo zuwa gidan ajiya da gyaran hali a ranar alhamis da ta gabata bayan da 'yan sanda suka gurfanar da shi suna tuhumarsa da hannu a tarzoman da tashi a tudun wada na yankin kudancin jihar Kano inda akalla mutane uku sun mutu wasu kuma dama sun je kata lokacin da magoya bayan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya da jam'iyyar NPP mai hamayya suka yi aron gama da juna a wurin tattara sakamakon zaɓe a yankin sai dai alƙalin kotun tarayyar mai shari'a Muhammad Nasir Yunus ya ba da belin Alhassan Ado Doguwa yana mai cewa kotun majistirin da mai shari'a Ibrahim Mansur ba ta da hurumin sauraron shari'ar kuma ci gaba da tsare wanda ake tuhuma ta yancin sauyin da zama dan kasa mai shari'a muhammad yunus ya ginda sharaɗin belin alhassan ado dogo cewa sai sarkin yanka mai daraja ta daya da kuma babban ma'aikacin gwamnati a matakin tarayya hukumar kuma jiha sun tsaya masa kana tilas ne kuma ya miko fasfo ɗinsa na tafiye-tafiye ga zauren kotun kuma wajibi ne masu tsaya masa su biya naira miliyan ɗari biyar muddin ya bayyana a lokacin da kotun ta neme shi Ka zarafa kotun kuma ta haramta alhassan ado dogo ziyarta yankin nashi a lokacin da ake gudanar da zaben gwamnoni da za a yi a ranar asabar mai zuwa wakilin jaridar boa a kano mahmud ibrahim kyari ya ruwaito cewa dama dai a ranar talata ne da ake shirya cajin tuhuma da za a gurfanar da alhassan ado dogo a gaban kotu bayan da ma'aikatar shari'a ta jihar kano ta kammala wallafa kundin tuhume-tuhume a gabansa